الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رحمه الله ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان هل يزوء cikin abin da ya shafi wato mataki na gaskiya wanda malam ya kawo matakai da yawa daga cikinsu yake cewa ah, Allah ya tamanna alhayata illa lil haq wanda kuma a gargajin shi ya kawo misalai da yawa cewa kada mutum ya yi burin tsawaita rayuwa sai dan neman yarda Allah kamar yadda ya ba da misalai na maganganu na wasu daga cikin sahabbai kamar Umar radiyallahu anhu da irin su mu'ad wanda suka yi burin su tsawaita rayuwarsu ta tsawaita amma cikin biyayya ga Allah kuma wannan yana ɗaya daga cikin wato abinda da yake albarkatar da rayuwar bawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wani hadisi khairukum man qala umuruhu wa hasuna amaluhu fiyayyunku ko fiyayyanku shine wanda wato rayuwar shi ta yi tsayi kuma ayyukan shi ya yi kyau da haka su suna burin rayuwa ne don su kyautata ayyuka ba wai don su tara wani abu ba Ba wannan shine hakikanin gaskiya ya ce sannan kuma la ya shahadu bin nafsihi illa atharan nuqsan cewa ko da yaushe bai ganin kansa sai dai cewa shi mai gazawa ne ma'ana a cikin haƙƙin Allah bai ganin cewa shi ya yi abin da yake wato na yabo ne haka ko da yaushe yana ɗaukan kansa ma'ana bai cika mataki na kyautatawa ga Allah maɗaukakin sarki ba yace wal mujibu li hadhihi ru'ya abinda ke gadar da wannan ko yake kawo wannan shine isti'zamu matlubi ne mutum ya dinga ganin girman abin da yake nema domin a duk lokacin da kake ganin girman abin da kake nema to zaka dinga ganin kaman aikin ka bai kai ba gari nafsi ne da kuma daukan kansa ba kowa ba shine karantar da kansa wa ma'rifatihi bi uyubiha sannan kuma sanin kurakuran kansa wa qillati zadihi fi ainihi kuma ya dinga ganin guzurinsa bai taka tara ya karya ba ana a duk lokacin da mutum ya sa wannan a zuciyarsa lallai ma'ana zai zamanto mai gaskiya faman arafa Allah duk wanda ya san Allah wa arafa nafsahu kuma ya san shi waye ma'ana a rashin cikarsa lam yara nafsahu illa bi ainin nuqsan ba abin da zai kalli kansa da shi illa wanda yake ma'ana mai na ƙasa mai tawaya ma'ana a duk lokacin da mutum ya kwatanta kansa da ganin girman Allah da abin da yake nema a wajen Allah to zai dinga ganin cewa shi din bai yi komai ba kamar yadda muka ba da misalai da yawa na wasu mala'ikun Allah da Allah zai tashe su kuma tun da ya halice su sujada suke yi sannan ran da Allah ya tashe su su ce tsarki ya tabbata gare ka ba mu bauta ma ba haƙiƙanin bauta in gane ko mana kada mutum ya dinga ganin cewa yi ba a ce kar ya ga yi ibada ba amma kar ya ɗauki cewa ibada tashi za ta iya samun masa wani abu mana ya ɗauki kanshi cewa shi ba kowa ba ne, kuma shi ba komai ba ne. yace wala yaltafitu ila tarfihi rukhasi yace kuma kada ya dinga waiwayan abubuwa na sauki wani lokacin zaka ga wani sai ya ga wani abu wani abu ya fi sauki sai ya karkata zuwa ga wannan to yace kada ya dinga karkata zuwa ga wannan yace fali annahu domin cewa shi din wanda yake mai gaskiya din bi kamali sidqihi saboda cikan gaskiyarsa wa quwwati iradatihi da ƙarfin nufinsa wa qalabihi litaqaddumi da kuma kullun yana neman ya ga cewa ya ci gaba ya'milu nafsahu alal azaimi kullun zai dinga daukan kanshi a cikin ayyuka masu girma mana ko da yaushe zai dinga daukan ayyuka masu girma mana na neman kusanci ga Allah wala yantafitu ila rafahiyati allati fi rukhas bai kallon wasu abubuwa waɗanda suke na sauƙi ne a ce ai da abin da kai ma nafila ba komai ba sai kayi ba la shi duka yana dagewa cikin farillai da kuma ayyuka na nafulfuli bai sakaci da su bayan ce wani za a ce mishi ai ko baka yi ba babu komai ya ce a shi lalle yana ganin ya kamata ya cika an gane ko alama da yace wa hadha la budda fihi min at-tafsir wannan babu makawa sai an yi bayani a kansa shine fa inna sadiqa domin shi mutumin da yake mai gaskiya ne ma'ana a zuciyarsa ya'malu ala ribal haqqi ta'ala wa mahabbihi duk aikin da zai yi zai yi aiki ne na neman yarda Allah da kuma abin da yake Allah yana kauna in dai mai gaskiya ne yace fa idza kanat rukhasu ahabbu ilayhi ta'ala min al-azaimi kana iltifatuhu ila tarfihiha wa huwa aynu sidqihi to idan aka samu wani sauki kuma wannan saukin shi ya fi ƙaunuwa a wajen Allah madaukakin sarki to shi zai karkata zuwa ga wannan abin da Allah ya kuso shine kamar yanda a wani daga cikin tabi'ai ya tambayi Umar radiyallahu anhu yace Allah madaukakin sarki ya ce akan abin da ya shafi sallah ta tsoro Allah ya ce falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yafi na na alladina kafar cewa babu laifi a gare ku ku taƙaita sallah idan kun ji tsoron kada kafirai su fitine ku wani ana magana ta ƙasar ne takaita sallah ko yayin yaƙi ko kuma yayin tsoro tsananin tsoro da haka akan takaita sallah to sai wani ya tambayi Umar radiyallahu anhu yace to ai yanzu babu tsoron tunda babu kafiran to amma gashi an ce a yi ƙasar din to za mu yi la'akari da cewa tun da babu tsoro mu cika sallah ko kuma a'a za mu ci gaba da yi umar ya ce wallahi ni ma na yi mamakin abin da ka yi mamaki a kai kuma har na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wannan sadaka ce Allah ya yi ma bayinsa don haka ku karɓi sadakar da Allah ya mu kamar yanzu alal misali ne mutum tafiya ta kama shi daga nan zuwa na bardo amma yau zai je ya dawo daga nan zuwa na bardo ta kai kasar ko bata kai ba a wajen wasu za su ce ai ba nisa ai tunda a mota ne ko sai ga cewa kai gare cika sallah a to anan abin da yafi kaunuwa a wajen Allah shine kai kasar tunda sauki ne Allah ya ba kai ko daga nan zuwa ne muka yi tafiya za ka yi kasar tunda sunanta menene sunanta tafiya ko daga nan zuwa gumau ko ko daga nan zuwa barikin lafi tafiya ta kama ka ai wani gari ka je wani ce kai ni fa gara na cika sallar Gari na samu masu cika ko daga nan zuwa jingir duk sunan su mene tafiya dan wani gari ka je ko saboda haka tashi shiga hukuncin matafi haka in ka je sai kai kasar ƙasar. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi zai tafi Makka aikin haji daga madina zuwa wajen da ya fara tafiya shine zulhulaifa daga lokacin da ya fara kasaru wajen yanzu in ka shiga mota daga cikin madina minti goma ne kila zai kai ka wajen ko sha biyar amma daga na ya fara kasaru haka in za ka yi tafiya yanzu daga nan wanda zai je jingin ai ya ba jos baya sosai ya rabu da jos ko haka sai ya kasarun shi ya ce kai ku zo mu cika sallah kar mu bi masu kasala masu son sauki a'a shi yanzu wannan saukin a wajen mai gaskiya tunda shi Allah yake so to shi zai yi an gane ko kuma wannan matsalar tana faruwa ba ma akan wannan ba a lokacin da ma'ana ya kamar misali ya bar bauchi bayan azhar yayi yi sallar shi kasaro azhar yana tafiya akan hanyar shi ta Bauchi zuwa dawowa Jos sai da yazo daidai sabon gari sai la'asar ta shiga raka'a nawa zai kasaru zai yi ko kuma cika zai yi sai yi kasaru tare daga yanzu daga Jos zuwa sabon gari za ka yi kasaru ne za ka cika to amma shi tun da tafiya yake yi in ya zo daidai sabon gari shi kenan sai yi kasaru shi dan abin da Allah ya fi so ke to wannan shine gaskiya ba za a ce kuma ya yi sakaci ba ya ɗauki abin da yake sauƙi saboda yanzu a nan ɗin sauƙin Allah ya fi so shi yasa sai ya ɗauki wannan Ba sai ya jinkiri abin shi ya tsaya a sabon gari ya yi sallar shi ƙasaru ko da ya zojo sai ya samu ana kiran la'asar ko ana la'asar ya yi sallar shi ba ruwan shi da wani cika sallar ba zai ba wannan bai hau kan shi ba ina fata an gane kai ka ce ma kila sai da ya zo baba da ya samu ya yi kasar bai zo gida ba ai tun da bai shiga gida ba ko da ya zo ba da me zai eh kasaru zai tun da shi har yanzu matafiye ne bai da inda zai mutu a kanar da ce matafiye ne bai iso ganinsu ba ko haka zai yi kasarun shi amma sai da ya zugo cikin nan sai la'asar ta shiga to ya zo gida yanzu da haka sai ya cika sallah amma a can yana kan hanya an gane ko to wasu ba sa fahimtar wannan wani in kuka taho da zai ce haba daga babala zuwa jos ai gara mu cika sallah ko wani haka zai ce in kai kai ya ce malam in kai ba za ka cika ba ni zan cika sallah ta yana faruwa haka to so da yawa za ka ga ana samun saɓani haka to mafi aula a haƙƙin sa wannan lokacin shi ya yi ƙasarun shi domin shi ne abin da Allah ya bashi na sauki ko ya ce inna Allah ta saddaka alaikum bi sadaka Allah ya muku kyauta ya muku sadaka faqbalu sadaqatu ku karbi sadakar da Allah ya muku ana Allah ne baka kyauta ya baka sauki to me yasa ba za ka sauki dauki saukin Allah ba kuma ya zo cewa na hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu Allah yana so a dinga bin saukin sa kaman yanda yake so kuma a dinga cika abin da yasa na wajibi duk inda aka ce sauki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk zabin da aka bashi in aka ba shi zaɓin abu biyu da mai wahala da mai sauƙi yana ɗaukar mai sauƙin ne matuƙar ba zaɓen Allah ba ne. ma rabai na khuyyira in amrayni a ikhtara aysarahuma ma ya kun ithman matuƙar ba ba ne zai ɗauki wanda ya fi sauƙi saboda haka bibiyar sauƙi ba laifi ba ne idan ya zama sauƙin neman yarda Allah ba laifi ba ne. ba na mantawa da muka je aikin haji ni da wani aboki na ɗalibin ilimi idan sallah ta wuce mu idan za mu yi sallah a cikin maka in za mu yi sallah mu imu ba ma cika sallah ƙasar muke amma za mu yi da mutane cika muke wannan saboda da kai da mutane za ka yi ko wani ba zai taɓa fahimtar kai ƙasar ba amma mu a tsakaninmu tunda mu mun sa da muke ɗalibai ilimi ne sai mu ɗauki wannan saukin da Allah ya sa sai mu yi ita muke yi in sallah ta wuce mun ga za mu rama sai mu yi amma za mu yi tare da mutane mu cika sallah saboda wani diyan da kai da shi kace ayi yi ƙasarun nan domin mu matafiya ne a maka ba maka bane kuma ba mu san randa da za mu bar garin ba da haka a cikin hukuncin kasaru muke sai dai in mun je mun masallaci mun samu ana jami'i to inda muke masaukin akwai inda ake taruwa a yi to an ka ce wasu alazan za ka dinga yin ƙasaru za a ce ka zo da bakon abu ko ma ba a so mutum ya zo da abin da za a dinga ganin kamar ƙarya ne kuma ba ƙaryan ba haka in ta kama mu biyu ni da abokina sai mai ƙasarun haka muke yi muka zo da mutane kuma mu cika sallah to da abin da za ka yi sai ka yi shi ala akan sani in gane ko in ka yi shi akan sani baka da matsala in gane ko to malam yace babu laifi yace wa huwa ainu sidqihi daukan wannan sauki a wannan yanayi shine hakikanin gaskiyan bawa yace fa idza aftara fi safar yanzu kaman misali idan mutum zai yi tafiya a cikin watan ramadan wanda zai tafi daga nan zuwa barikin ladi kuna ganin ya zai ya aje azumi ba zai aje ba ajiya wani ya ce a ba zai ajiye ba ni ni ne zai tafiya daga nan zuwa barikin ladi sai na ajiye azumi dan safar kuma sauki ne Allah ne bayar safar ne sunan shi safar ko yanzu wanda garin su ne barikin ladi in zai tafi ina zai ce zai tafi gida zai yi tafiya kuma daga nan zuwa barikin ladi da ya kabar gonakin jos kabar abin da ake kira jos kuma da aka ka matafi mun gane ko wasu za su ga abin da nauyi to amma sauki ne shine ma da ya bada misali yace fa idza aftara fi safar wanda ya ajiye azumi a cikin halin tafiya ko misali daga nan zai je Lagos amma jirgi zai hau daga nan zuwa Lagos na jirgi awa nawa ake Eh? to in ya ajiye azumi ya yi laifi jirgin fa akwai ac a ciki ba wani wahala ba komai kuma mota ce za ta kai shi ya shiga jirgin sa sannan ya sauka ba wahala zai ajiye azumi ko zai azumi eh wanne ya fi ya yi azumin ko ya ajiye sai ajiye saboda neman yarda Allah shi ya ce fa idan aftara fi safar idan ya ajiye azumi a cikin halin tafiya wa kasara ko yi kasaru wa jama'a salatai ne ko kuma ya yi jam'i tsakanin sallah biyu wannan ma haka muke ta yi a maka abu in ta kama muka sha wahala muka ga mu sha wahala zai mu hada sallah saboda bukatar hadawan ta kama mu sai mai jam'in sallah guda biyu mu huta mun taso tun daga wajen jifa muka taho a kafa har maka ana mun taso kafin azahar aka kira sallah azahar muna hanya muka zo maka ba a yi la'asar ba muka ga mafi sauki shine mai jami muka haɗa sallah azahar da la'asar kafin la'asar muka ya fi mana sauki kuma sauki ne Allah ya ba mu to kaga wanda ya sani shi ba yi da damuwa a wannan to ba za a ce to kai da kai jami'in sallah ba ka yi laifi ba saboda ka bibiyi sauki a nan a'a wannan saukin abin da Allah ya shar'anta ne kuma Allah ne ya ba da damar yin wannan sauki an gane ko a in ba haka bai yanzu misali kaman in ka lura da wasu ba sa ɗaukan wannan saukin yanzu kaman lokacin da ake sa doka ta kofi ko kaman kwanaki can da aka yi ɗan hargitsi ai mafi yawancin masallatai ana haɗa sallah wasu ba sa taɓa haɗawa yace kai wannan ba za su ɗauki wannan saukin ba ba dalilin haɗa sallah ba ne yace sai dai ishan nan ta yi to mu da muka haɗa din ba mu laifi ba mun ɗauki sauki kuma abin da Allah ya fi so ke ai sauƙi ne a haɗa sallah ko haka in kuka haɗa sallah kuma kun samu sauƙi kuma haka Allah yake so da sauki din Allah ya ce yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra to wannan in yana nuna wani abu yana nuna gaskiyan bawa ne mana ya yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta masa kuma akan shi yake tafiya in gane ko yace wa jama'a bainas salataini inda al ilaihi ilayhi idan bukatar ta kama yace wa khaffafa salata inda shugul ko kuma ya takaita sallah yayin da wani abu ya shagaltar da shi mana lokacin da ake tsananin zafi misali sallar juma'a ya takaita ta yi karanta ayoyi takaitattu ya idar da sallah mutane su samu sauki ce wannan su wannan masallacin sun ci gasan sauki ko da wannan ba laifi bane yanzu sai kaga lokacin ruwa da mutane za su shiga cikin damuwa da wahala sai a kiyin jami'i kuma mutane duk su galabaita wai yin wannan wahalan ba wai shi bane ne ma yadda Allah saukin ake so ai shi Allah shi ya sa sauki yasa lokacin ruwa ina alhaji datti yana nan ba ma samun zaman lafiya <laughs> zai ce sai an hada sallah ko shi ma alhaji bude ya ɗebo a jama'a shi ta tsallaken titi haka sun fi so ma a yi ruwa don a yi canji saboda wannan sauƙin haka ne ko sun fi so ma kawai da wanda ma ba su saba zuwa masallaci za su zo don a yi canji saboda me sauƙi to Allah yana son sauƙi wannan kuma gaskiya ce ita ce gaskiyar bawa tsakanin shi da Allah da haka bibiyan wannan saukin ba laifi ba ne an gane ko bibiyan shi ba laifi ba ne Allah ne ya sa wannan saukin ai Allah yana nufin mu da sauki Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj haka nan Allah ya ce yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana so ya sauwaka muku ne haka ana neman saukin Allah abubuwa wannan ba laifi yace wa nahwi dalika ko kwatankwacin irin wannan mina rukhas na daga sauki allati yuhibbu ta'ala an yu'khadha biha wanda Allah yake so a aikata din fa hadha iltifatu ila tarbihi la yunafi sidqi duk wanda yayi wannan bai nuna cewa shi ba mumini na kwarai bane bal wannan yana nuna karfin imaninsa da gaskiyar shi da imani da Allah ya karɓi sauƙin Allah mala yace bal hahuna nuktatun amma akwai wani ɗan abu da ya kamata mu yi la'akari da shi a nan? وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها ترفعا وراحة وأن يكون متابعة وموافقة yace abu ne guda biyu wannan bibiyan sauƙin ɗayan abu biyu ne ko dai ya bibiyi wannan sauƙin saboda biyayya ga Allah da kuma abin da manzo ya shar'anta in gane ko ko kuma a'a biyayyan sauƙin na neman kawai walwala ne da sakewa kamar yanzu alal misali eh, mutanen da suka saba sallar asuba ya fi so ya je masallacin da za a yi fatiha da alam nashraha a raka a farko da fatiha da watini a raka ta biyu koma ya shiga wargon shi ya tattaki ko kaga wannan me yake nema sauki amma wane iri na san kai domin asali shine manzala sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita sallar asuba wannan shine asali tafarkinsa ko yana karanta abin da bai gaza aya 60 ba a kowace raka a sallar asuba a nan na shara ko ayoyinta kamar guda takwas ko to ya raka ka haɗa takwas da 60 in ka ɗauki 60 ka raba so takwas ɗin nan nawa za ta baka kusan goma sha kenan gaga wace yana da daraja goma sha akan wannan ida wani ya zo masallacin da za a je a dan karanta ayoyi kaɗan a yi a sallame a tafi ko to malam ya ce akwai bambanci tsakanin wanda yake bibiyan sauƙi amma bibiyan sauƙi wanda na biyayya ne ga Allah da annabinsa akwai kuma bibiyan sauƙi na san walwala ne kawai ya sai ai masallaci kaza an cika tsawaita sallah ba ruwansu da wannan masallacin. to malam yace ah, wa ma'a hadha fal iltifatu ilaiha tarafu tarafuhan wa rahatan la yunafisin ko da a ce mutum ya bi ma son sauki din ne ba dan biyayya ba yace wannan bai ci karo da cewa shi mai gaskiya ba bane yace fa inna hadha huwa al maqsud minha ai saboda wannan ne aka sa sauƙin. dan mutum ya huta shi yasa aka ce a haɗa salloli guda biyu lokacin tsananin sanyi yanzu dan dai garin nan ba kai tsananin sanyin da za a haɗa sallah ba ne, amma yanzu kana irin ƙasar rasha bayan da za ka yi kai magariba ta sake dawa ka fito kai sallar isha da haka su sun samu saukin in an zo magariba haɗa magariba da isha saboda wannan tsananin sanyin kowa ya koma gida ya kulle saboda sauki ake nema ba a sa a cutar da mutane in gane ko ko a da la'asar ana iya haɗa su ko magariba da isha to ya ce, wa fihi shuhudu ni'matillahi 'alal abdi kuma in kai lura zaka ga bawa yana yana duba ni'imar da Allah ya masa ne ai ni'ima ce ta Allah wannan sauki yace wa ta'abbuduhu bismihi kuma kawan yana bauta ma Allah ne cikin sunayensa albar albar shine wanda yake mai kyautatawa ga bayinsa al-latifu mai sassauci al-muhsinu mai kyautatawa ar-rafiqu shi ma mai sassauci ne mai jin kai ga bayinsa in ka duba waɗannan sauƙi na shari'a duka tausayi ne da jin kai ga bayi ashe a lokacin da kake ɗaukan wannan sauƙin kamar kana mai cikan imani ne da Allah akan sauƙin da yawa fa innahu rafiqun domin Allah mai sauƙi ne yuhibbu rifqa yana son sauƙi a kowane al'amari wa fi sahihi ya zo cikin hadisi mai inganci ma kuyyira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina amrayni illa tara aisarahuma ma lam yakun ithman ba a taba baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓin wani abu guda biyu ba face sai ya duba ya dauki abin da yafi sauki matukar ba laifi bane haka duk abin da kaga akwai sauki a ciki shine aka fi so an gane ko lima fihi min ruhi ta'abbudi bismi rafiqil latif kuma akwai bauta ma Allah a cikin sunan shi al-latif ar-rafiq wa ijmamul kalbi bihi li ubudiyyatin ukhra kuma wannan zai sa zuciyar ka shiga wata bauta fa innal qalba domin ita zuciya ta mai gaskiya la yazalu yantaqilu fi manazilil ubudiyya tana hauhawa ne cikin bautan Allah daga wannan salo na bauta ka shiga cikin wannan daga wannan ka shiga wancan daga wannan ka shiga wancan haka masu gaskiya suke yace fa idza akhadha bi tarfihi rukhsati mahbubi da haka idan ya dauki saukin wato walwala da ma'ana sauƙi na abin ƙaunarsa shine Allah ya ce ista'adda biha li ubudiyyatin ukhra zai yi shirin shiga wata bautan wa qad taqta'uhu azimatuha an ubudiyyatin hiya ahabbu ila Allah minha kuma zai iya katse mishi wata himma ta bauta wacce ita tafi kaunuwa ga Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa laisa minal birri asiyamu bis safar duk da yake an yi tafiya ne lokacin wasu suna azumi wasu kuma ba sa azumi to da aka yi tafiya din sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mutane sun galabaita sun wahala sai ya ce a ajiye azumi wasu suka ajiye wasu ba su ajiye ba to amma bai yi suka bai kwabu wanda suka yi azumin ba kuma bai ce waɗancan ba su yi daidai ba amma dai sai wani wani ya ce bai cikin cikan biyayya ga Allah azumi cikin tafiya shi ma sai ya ajiye azumi haka sauki ne na Allah sauki ne na Allah babu saukin da ya wuce a ce yanzu ka shiga jirgin sama ka tafi kasar Saudiya a cikin awa hudu ko yanzu sai ka shiga jirgi ka tafi Saudiya a awa hudu ka isa Saudiya wanda ya shiga mota daga nan zuwa Lagos bai isa ba ko yana can yana wahala can ya je can mota ta lalace an tsaga ana duba wane ne a'a an tara hanya a'a akwai menene akwai waye duka dai gasu nan a'a ana gyaran hanya an tsare shi wani sai karfe goma safe ya isa kai har ka ma manta ka sauka masaukin ka ka je kayi kawafi ma shi yana nan bai gama tafiyar ba to kaga ba za ka ce saboda ya samu saukin ya shiga jirgi da waye ya ajiye azumi domin ba wai an yi la'akari da wahalar tafiya ba inda wahala aka yi la'akari da shi za a ce mai faskare a cikin gari a ajiye azumi don wahalar shi ta fita ne tafiya ko ko makanikai masu daga injin mota ko masu gyaran bodi ko kuma makera wanda kullum a bakin wuta yake hadda azumi kaga in dai wahala aka duba aka ce a ajiye azumi to duk wannan da ya kamata su ajiye azumi to ba wannan aka duba ba wannan Allah ya rataya shi ne kawai da tafiya saboda akwai abin da yake cikin tafiya da baya cikin waɗannan ayyuka yanzu duk masu wannan ayyukan duk wahalar aikinsu sun san cewa iyalansu suna nan kuma su iyalansu sun san cewa an fita za a nemo a kawo musu kai da ka tafi ka basu ba sai dai ka su a wajen abokinka wanda da Allah an akwai wani abu a ɗan leƙa gidan nan haka ne ko kowa ka da tabbas ma za a leƙa kuma halin tafiya halin ko ka tafi ne ko ka dawo ko kar ka dawo ne ko haka akwai abubuwa da yawa da suke tattare da tafiya kai ko ma ka je wani waje wani ya kalle ka ya ce ma barawan banza a cikin tafiya kana da matsayinka da komai a garin ka je wani gari wani sai ma magana banza sai dauke ka wulakantacce ko amma kana gari kana sana'a ka ba ba zai gaya ma wannan ko haka sallallahu alaihi wasallam yace ita tafiya wani bangare ne na azaba ko azabar ka rabu da iyalanka wani damuwa ne da ƴaƴanka kai ko azabar ka je ka kwanta a inda baka saba kwanciya ba ko ka ci abin da baka saba ci ba duk wannan wahala ne ko ka je a cikin tafiyan guzurinka ya kare dole ka yi roƙo wanda a gari ba wanda za ka roƙa saboda haka shi yasa an rataya ajiya azumi da kasarun musalla ne akan tafiya ba akan wahala ba haka mutum ba zai zo ya ce to shi wahalar shi ta fita mai tafiya a jirgin sama wahala ba da haka shine ya kamata ya ajiye azumi kamar mai faskare misali ko yanzu mai faskare da azumi a tsakiyar rana a kasar maiduguri ko sakwata ya kake tsammanin sa akwai wahala ko babu ba ma sai ya yi azumin nan saboda shi ba matafi ba ba matafi da tafiya yake yi shikenan sai ya dauki wannan saukin to almuhim shine yace ah, kasa'imi fi safar kamar mai azumi a cikin tafiya alladhi yanqatimu an khidmati ashabihi wanda bai hidima ga abokansa wal muftiru alladhi yadribu akhbiya wa yasqi rikab wa yadhummu al mata ko kuma wanda ya ajiye azumi alhalin yana hada shemarsa ko yana shayar da dabbobinsa ko yana kintsa kayansa wali hadha qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi yabo ga masu ajiye azumi a tafiya da yace dhahaba muftiruna al-yawma bil ajr yau masu ajiye azumi sun tafi da lada domin duk wanda aka yi tafiya da su azumin nan wasu kifewa suka dinga yi suna azumi da haka ashe mutum ya riƙe sauƙin Allah ba laifi bane kuma bai ci karo da cewa ya ya taba imanin sa ba imanin shi yana nan ne ko imanin shi yana nan kamar yanzu alal misali likita da zai shiga operation kuma operation din nan zai zai zai dauke shi kaman awa awa uku yanzu karfe nawa ake da asar kaman uku da rabi ko uku da rabi zuwa hudu saura magariba ba kamar shida da wani abin nan to idan ya shiga operation din nan tun karfe uku ba zai fito ba sai bayan isha yana iya yiwuwa haka ko to ka gani ni ne wannan likitan zan ɗauki sauƙin Allah shine idan na ga lokacin la'asar ya kusa zan jawo lokacin la'asar na haɗa da magariba na yi su yanzu na shiga inda yake wasu malamai sun ce sai dai a yi azahar da la'asar magariba da isha a jami'i amma kar a jamma a tsakanin la'asar da magariba domin waccan sallar dare ce wannan ta ini ce amma sauƙi ne na Allah in ya basu wahala ne in gane ko haka sai ya tattara su sai ya shiga ya yi abinsa domin haka ya fi mushi sauƙi an gane ko kala ya ce amma rukasu ta'awiliya amma sauƙi wanda na tawili ne sauki wanda yake ba na gaskiya ba almustanidatu ila ikhtilafil mazahib wanda take ake dogaro akan sabanin mazhabobi wal ara allati tusibu wa tukhti mala yace fal akhdhu biha indahum ainul batalati munafil lisidqi mutun ya dauki irin wannan saukin ya ci karo da gaskiya kamar yanzu alal misali wasu suna cewa ba laifi a sha nabi nabi eh, giya ce ta inabi gane ko amma ba ta bugarwa sosai ya suka ce ba laifi a sha saboda tana da sauki kan wasu kamar yanzu wanda zai je ya ce ma ai akwai akwai wine mai bugarwa akwai mara bugarwa da aka ka sha mara bugarwa amma ban ka sha da yawa za ta bugar da kai ko to kaga wani sai ce to ai ji wasu malaman sun ce shan taba ma makaruhi ne ko ce to kai kana cewa taba haram haram haram to ni na ji wani malami ya ce taba makaruhi ne don haka ni na ɗauki fatawar wannan malamin dan ya sha taba ne da daukan wannan sauƙin to shine ya ci karo da gaskiya in gane ko ba irin wancan ɗaukan saukin ba don zai ta bibiyar irin waɗannan abubuwan ne ce to ai shi ya ji wasu malamai sun ce aure ko ba sadaki an ɗaura shi yayi in dai za a bayar daga baya haka sai ya je aure ba sadaki amma shi fa azummarsa ba zai biya bane shi ya yi auren ba sadakin saboda ya ji wasu malamai sun ce in dai akwai waliyi kuma sadakin za a bayar zuwa gaba ba laifin an a shi ba zai yadda da wannan shi ba akan bashi ba ne. shi akan yana so ya makale da wannan ne ko ba sadaki za a yi auren amma inda ya ɗauke shi akan bashi din ne ana yi akan bashi an gane ko to amma shi ba wannan yake nufi ba shi nufin sa cewa tunda wasu malamai sun ce in dai aka samu waliyi aka samu ango da amarya aka samu shaidu to ai sadaki wani abu ne na dama taimakekeniya to ko ba shi za a yi sai je a yi an gane ko to kaga ya bi rukas ne wannan kuma malamai suna hani suna kyamar yin hakan mutum ya dinga bibiyan wasu abubuwa na saɓani sai ɗauki abin da ya fi kwanta mishi a zuciya shi yasa za ka ga wasu yan wata ƙasa ka ga mutum da gemun shi ya kai ƙirjinsa rawanin shi ya kusa taɓa saman ɗakinsa amma ya ga yana ta busa ta ba a gaban maka ta tambaye shi ya ce ai makaruhi ce ya ce ma ta ba makaruhi ce aka ba laifi a cikin shan ta ba kawai dai barin shan ya fi shan amma wanda ya sha ya da laifi to kaga wannan wata hanya ce ta ta asaba to ire-iren waɗannan su ne aka ce laifi an gane ko ire-iren wannan su ne laifi mana bin sauƙi ne amma sauƙi wanda yake na saba ma Allah amma kaga wancan bin sauƙi na jam'in sallah ko na yin tafiya ma'ana ajiye azumi cikin tafiya kaga wannan sauƙi ne na biyayya ga Allah قال ad-darajatu mataki na uku a sidqu fi ma'rifati as-sidqi fa inna as la yastaqimu fi ilmi ahli al-khusus illa ala harfin wahid wa huwa an yattafiqa ridha al-haqqi bi amali al-abdi aw halihi aw waqtihi wa iqafu abdi wa qasdihi yakunu al-abdu radiyan mardiyan fa amaluhu idan mardiya wa ahwaluhu sadiqa wa qusuduhu mustaqima wa in kana al-abdu kudi kusiya thawban mu'aran fa ahsanu a'malihi dhanbun wa asdaqu ahwalihi zurun wa asfa qusulihi qa'udun to mala yace ma'ana anna sidq almutahaqqiqa inna ma yahsulu liman sadaq saduqa fi ma'rifati sidqi cewa haƙiƙanin gaskiya tana samuwa ne ga wanda ya san menene gaskiya wanda ya san wanda bai san gaskiya ba ba zai ba yanda zai tabbatar da gaskiya yace fa ka annahu qala kamar malam yana nufin la sulu halu sirki illa da ma'rifati ilmin sirki mana mutum baya samun kanshi cikin halin masu gaskiya sai ya san menene gaskiya din ya san menene gaskiya a ilmance to zai samu kanshi cikin masu gaskiya a halinsa sannan sai ya bayyana menene haƙiƙanin gaskiya ya la yastaqimu sidqu fi ilmi ahli al-khusus illa ala harfin wahid ita gaskiya ba ta tabbata sai a yanayi guda ɗaya menene wannan yanayi? ya ce an yattafi ƙaribal haƙƙi bi amalil abdi ya zama yardan Allah ta yarda da wannan aikin bawa mana aikin da bawa zai yi na yardan Allah ne aw halihi ko halinsa ma'ana na yarda Allah ne aw waqtuhu ko lokacinsa wa iqanuhu ko kuma yaqinin sawa wa qasduhu da manufarsa mala yace wa hadha mujibu sidqi wa fa'idatihi wa thamaratihi wannan sakamakon gaskiya ne kawai da amfaninta fa shaykhu zakara al-gayat ad-dalla ala al-haqiqati allati ya'rifu intifa'a al-haqiqa bi intifa'iha wa thubutiha bi thubutiha yace fa innal abda domin shi bawa idan sadaqa Allah idan ya gaskata Allah kuma ayoyi da yawa sun zo a Qur'ani da suke nuna gaskata bawa ga Allah shine yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje wanda suka gaskata Allah cikin abin da suka yi alkawari da Allah ma'ana sun yi wani alkawari da Allah kuma sun zama masu gaskiya cikin wannan alkawari daga ciki akwai kistan wanda ayar ta sauka a kansa shine wani daga cikin wato babbannin Anas gane ko Anas ibn Nabr ya ce bakkansa ya ce yaƙin farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita shine yaƙin badr ni ban samu fita wannan yaƙin ba da haka ina ganin kamar nayi asarar rayuwata amma nayi alƙawari idan Allah ya raya ni annabinsa ya sake fita wani yaƙi sai Allah ya ga abin da zan mana ya ɗau wani alkawari ne wani alwashi ya sha ce to in har Allah ya bani ikon aka sake fita wani yaki kuma na samu fita to Allah ko zai ga abin da zan yi aka kuwa fita yakin Uhud ya fita da ya fita kuwa shine farko wanda ya shahada a yaki mana ya gaskata abin da ya sannan an samu sura da sara da suka a jikin shi ya fita malam. dama ya ce sai Allah ya ga abin da shi to shi ne farkon wanda ya fita a wannan yakin da shahada to kaga wannan ya ta Allah da haka idan bawa ya zama mai gaskiya ne tsakanin shi da Allah ya ce to radiyallahu bi amali Allah zai yadda da aikin sa wa halihi da halinsa wa yaqini da yaqinin sa wa qasdihi da nufinsa la anna ridallahi nafsu sidqi ba wai ita yarda Allah bace hakikanin gaskiya shi bawan da kansa shine zai gaskata wa inna ma ya'lamu sidqa bi muwafaqati ridahu subhanahu ana sanin gaskiya ne ta yanda zai samu dace na yarda Allah a kansa mana Allah ya yarda da shi walakin min aina ya'lamu al-abdu ridahu ta yaya bawa zai san Allah ya yarda da gaskiyar tasa da abin da yake nema yace famin Hahuna, huna kana sadiku mutaran ashaddu daruratan ila mutaba'ati al-amri dan haka yace nan, in bawa yana so ya tabbatar da cewa Allah ya yarda da abin da yake yi to yana da tsananin buƙatar ya bibiyi umarnin Allah duk abin da Allah ya ce aikata yayi wa taslimi li rasuli sallallahu alaihi wa sallam kuma da miƙa wuya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya zo da shi ka ga ka yadda da shi ya ce fi zahirihi wa batinihi a fili da kuma a koyi wal iktida'i bihi da koyi da shi wa ta'abbudi bi ta'atihi kuma da bauta ma Allah cikin biyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fi kulli harakatin wa sukun cikin duk motsi da kuma kamewa da haka in zaka ci abinci ka ciyaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake idan abincin da zaka ci da hannu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yatsu nawa yake cin abinci da yatsu uku don haka in loma tuwo ne in ka gutsira sai ka gutsira ta da yatsa uku ba da yatsa biyar ba a nan ka yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin cin abinci in gane ko haka nan idan wajen eh, sa tufafi ne ka fara saka dama kafin hagu ko saka takalmi ko wani abu kai ko wajen aski in ka tafi wajen wanzani in zai ma aski ka fara bashi gefen dama wannan ita ce sunna in kai haka kana mai kwaɗayin cewa ka bi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wani sai dai ya je kawai ya ba wanzami kanshi duk inda ya ga dama ya fara daga kai ko amma wanda yake mai biyayya ne ga annabin Allah in ya ji wanzamin ya taba wani ya ce a'a fara daga dama daga nan annabi ya fara to kaga wannan shine cikan biyayya ga annabin Allah za ga mutum yana ta da'awar cewa yana son annabin Allah sallallahu alaihi wasallam an ka zo ka ga ayyukan shi sai sun saba da nashi to mala yace lallai sai ya zama biyayya da ma'ana bauta ma Allah da biyayya ga annabinsa cikin kowane motsi da kamewa in zaka ka kwanta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya kwanta barin jikinsa ne na dama kuma yana ɗaukar tafin hannunsa ya sa a kumatinsa haka ya kwanta haka yake kwanciya sai ka yi haka da za ka kwanta kuma sai ka karanta addu'o'in da ake karantawa daga manzala sallallahu alaihi wasallam da ka farka ma ka faɗa abin da yake faɗa haka ne ko wannan ita ce biyayya gare shi cikin duk wani motsi da kamewa in ka bar abu ka bar shi ne dan Allah idan ka yi shi ka yi shi ne saboda Allah ba don wani ba kale yace ma'a ikhlasil qasdi tare da tsarkake niyya lillahi azza wa jalla ga Allah fa inna Allah ta'ala ce domin Allah maɗaukakin sarki la yurdihi min abdihi illa zalika ba abin da zai sa Allah yarda da bawa sai waɗannan abubuwan wa ma ada Ya yace duk abin da ba wannan ba kuwa fa fautun nafsi wannan ya tsere ma ran bawa wa mujarradu abduha kuma wani abu ne kawai na na raban zuciyarsa wattiba'u ahwa'iha da san zuciya wa in kana fihi min mujahada koda a ce akwai dagewa a ciki shine sai ka ga mutum da wani carbi mai 'ya'ya dubu goma <laughs> ko aga akwai dagewa a ciki to amma ya saba da hanyar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan yake kirga ko waɗannan gaban su yake kirga aka tambaye shi ya ce Allah zai sa su yi magana ranar tashi alkiyama wai ya dauko me dubu goma ya tafiya ana tattara shi a cikin kwando ana binsa saboda bauta ko mutum ya zo ya kama azumi tun da aka ajiye azumin ramadan bai daina azumi ba sai har wani ramadan din ya zo yana ganin hakan biyayya ne ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la sama man sama dahar duk wanda yayi shekara yana azumi da ya azumi ba bai da ladan azumi haka irin Ramadan din nan ya wuce kai zitta shawwal in kai zitta shawwal sai ka kuma raba kwanakin ka na azumi litinin da alhamis kwana uku kowane wata shikenan abinda ake so kenan a ba mutum ya je ba wasu watanni shida kuma yana azumi ba kaga wannan baya cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina azumi ina ajiye azumi wani lokacin aisha ta ce radiyallahu anha za mu gama za Allah yana ta azumi yana ta azumi har sai mun ce baya shan ruwa wani lokacin kuma ya ajiye azumi sai mun ce baya azumi wa haka to za ka ga wasu ayyukan akwai dagewa a ciki amma dagewan bai cikin biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne zai kwana ya tashi yana kida da waƙen annabi dagewa ne ko ba dagewa ba ne akwai dagewa to amma akwai biyayya a ciki ya kwana ya tashi yana kiɗa kuma shi ganin kusanci ne ga Allah ko ba kusanci ba ne ke gani ya ganin kai kana can kana ta baccinka shi ga shi ne yana ta hidimarsa ta biyayya da ƙauna to kaga sahabbai ba haka suka nuna ƙaunarsu ba ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kaunarsu tana cikin sa ne duk abin da yace su yi suna yi duk abin da yace su bari suna bari duk abin da baya so ba sa so duk abin da yake so suke so to a cikin haka ne suka samu wannan yarda din Allah yace radiyallahu anhum wa radu an ko shi yasa da sun ga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta canja a wani abu da suka yi sai su bar abin sun san baya su sai su bar shi kwata kwata kuma duk inda aka ce gashi nan ba wani mai daga ido ko mai daga muryarsa ko wani abu suna girmamawa gare shi to malai yace ko da a ce zaka samu wannan ayyukan akwai dagewa a ciki wal riyabat wal khalawat ma kana ko wani ka ga ya kebance kanshi wani zai ce baya fitowa sai juma'a juma'a to ina sallar jama'a take saboda tsabar bauta bai fitowa sai juma'a juma'a in ya shiga halwarsa ya bai tsakaninsa da Allah ya kama wani wuridi ko kiran sallah baya ci saboda kina kusanci da Allah haka ko an kira sallah a masallaci shi wannan ba shugul dinsa ba ne an gane ko to kaga wannan dagewa ne amma dagewa wace iri Shi ne ma yake jin labarin ko ake bada labarin wasu cewa akwai wani wurdi za a baka in ka kwana arba'in a ɗaki kana yi baka fito ba za ka ga Allah ibn al ya ce za ka dashe ta za ka kwana arba'in kana yi ba ci ba sha ba sallar jami'i ba ta juma'a to an ce kwana arba'in za ka yi kana yi ba fita ba magana to wanda baya sallah baya cin abinci baya shan ruwa kuma ɗakin duka duhu ne me zai gani shayatsin sai dai gashe da ko ce kwana arba'in za ka yi dole shaidan zai fito muke ce kaga Allah shi kuma shi kenan sai ya fito ya gaya mutane ce shi ma ya ga Allah sai ya fara waka ya ga Allah ko ya ce kowa ma Allah ne shi ma din ya zama Allah haka zai faɗa ko suna nan da suna faɗa irin wannan abubuwan duk ire-iren wannan abin ne wanda wani zai ɗauka cewa hakan biyayya ne alhalin kuma saɓani ne domin ba tafarkin annabin Allah ba ne ba kuma shari'ar Allah ba ne kuma ba tafarkin magabata ba ne na ƙwarai Yace ce fa inna Allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah wanda ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka aba an yaqbala min abdihi amalan Allah ya ƙi ya karɓi aiki daga bawansa a yarda bihi ko ya yarda da shi hatta ya kuna ala mutaba'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam har sai bawan nan yayi biyayya ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam duk yanda ka kai da aikinka in dai ba irin biyayya bane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ba zai karba ba man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani abu duk wanda ya aikata wani aiki wanda bai cikin wannan abin namu manzo Allah ya ce wannan raddun Allah ba zai karba ba Allah ba zai taba karban shi ba na farko sai ya zama mutaba'atan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma khalisan wajhi kuma sai an tsarkake zuciya an yi domin Allah da haka duk wani aiki sai waɗannan abubuwan sun zama abubuwan sun taru a cikin sa sannan sai Allah ya karba al-ikhlas wal mutaba wani zaka ga yayi aikin da ikhlasi amma ba akan tabarkin annabi ba to ga yayi aikin banza ko ya yi da zuciya ɗaya domin Allah ya amma kuma aikin ba na bai zo ba ya saba ma karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam wani kuma zai yi aikin bil mutaba'a amma kuma bai yi da zuciya ɗaya ba dan Allah ba ba dan haka ya sa riya sai zama Allah ba zai karba ba shi yasa sai ya yi ikhlas wal mutaba'a ya tsarkake kuma ya bi manzo sallallahu alaihi wasallama cikin aikin shi yasa yace wa min ha huna yufariqu as-sadiqu akthar as-saliki shi yasa daga wannan gabar ne mai gaskiya yake shan bamban da mafi yawancin masu cewa suna bin tafarki na biyayya ga Allah bal yastawhishu fi tariqihi in ya shiga hanyar shi sai ya dinga ganin wasu mutane ga yanda suke wa zalika liqillati salikiha saboda zai ga wanda suke bin kadan ne yanzu ana magana sunna sunna sunna sunna sunna masu bin sunna ba su da yawa sai ma ka zo ka tattara ta ahlus sunna ma yaka samu wasu ba kan sunna ba kuwa kawai da'awa ne na ahlus sunna ne amma an ka zo ka bi abubuwan sunna ya kaga an ajiye su ba a bi ko yanzu sunna ba barin gemu ba sunna ne? mutane nawa kake ganin su da gemu wani zai ce kai wallahi shi yana jin nauyi ne wahiyar sunna mutane nawa ne suke da gemu mutane nawa ne ba su da gemu ma'ana gemu na sunna a musulmi ya bari saboda yana kwaikwayon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa mutum nawa ne in ka tattara yake ga mutane kaɗan ne in ka zo kuma sai ya ce kai din nan ba ahlus sunna bane shine ahlus sunna wama ba shi da alama ta ahlus sunna kuma misali zo sa tufafi mutane nawa ne suke zarce idan su da su kuma sunna shine a daga ko to amma mutane nawa ne suke zance idanun idanun sawunsu da tufafinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma asfala min al fa fi nar duk abin da ya wuce idan sawun nan yace yana wuta sai ga ahlus sunna kuma yana wucewa waya cewa shi ahlus sunna ko to in ka shiga sai ka ga ku da kuke bin wannan abin sai ka ga ba ku da yawa ai mafi yawancin mutane ba sa wannan ya ce fa inna aksaran domin mafi yawancinsu sa'iruna suna tafiya ne a latsuruƙe a buwaƙin kowa da ɗanɗanan shi da ya masa daɗi kawai na abin da ya masa yake bi ba abin da aka ce gashi ba wa tajridi an fasihin linihusi da kuma san zuciyarsu zalla wa mutaba rumusi rusomi shuyukhihim kuma da bibiyan karantarwar shehinan kawai wasadiqu fi wadin wa haula'i fi wadin malam yace zaka samu mai gaskiya yana wani tafki daban wannan suna wani tafki daban shi yasa zaka samu in ka je kasashen da tauhidi ya ratsa su ma'ana da kaunar sunna zaka yi mamakin su yanzu baka je da nisa ba in ka shiga kasar Bauchi kowa da gemu masha Allah abin sha'awa ko amma kana ketare bauchi wai kaga kuma abin ba haka bane wani ma sai dauka kamar mutanen bauchin na wani abu suke sakawa gemun sai yake fitowa ba kuma yayi bane muna kyautata musu zato mafi yawancin sun kaga mutum da gemu huwa ala sunna domin yana da kyau kama mutu hukunci ala ala zahir abinda ka gani a bayyana a mutun ka ka dauka shi ka dauke shi da shi ko da haka ni duk inda na ga mutum dai musulmi ne na kwana gan shi da gemu na san gemun na ahlus sunna ne ba na ƙarya bane ba na gaye bane kuma wa hada huwa al-asl wannan shine asali ko duk inda naga mutum wandan shi ya daga ina mishi kyakkyawan zaton cewa yana koyi ne da sunna in gane ko ko inda ka gan shi an zo za a yi sallah ka ga yana goga asuwafi, ka san cewa sunna yake kwaikwayo wa haka abubuwa suna nan da yawa suna nan da yawa amma dai ba a ba a zama lokaci ɗaya a ce muke ya canja gaba ɗaya ya za ka shiga ƙasashen larabawa nan ka ga gemu har sai ya baka tsoro ka shiga masallaci ga kowa da sa haka masha Allah abin sha'awa mu ba muna ta kankare shi kullum a faman cirewa muke ko kuma mu ne ahlus sunna nahnu ahlus sunna da mutum mu ne ahlus sunna amma dai ba laifi saddidu wa ƙari mutum ya dinga yi gwargwadon abin da zai iya yi amma dai kar ya ɗauka cewa barin wannan suna ɗin kuma cika ne an gane ko <clears throat> duk da yake ba abin nan ba ne amma mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya kusanci abin da yake daidai ne wani lokacin za ka ga sabo ne ko kuma al'ada ne aka taso a haka wani lokacin dole sai an ajiye al'ada an koma an riƙe abin da yake ibada mutum ya ɗauke shi a matsayin ibada to lallai zai samu cikakken lada abin da ya sa wannan maganganun take fitowa wani mai jin karatun zai ji kama akan shi karatun yake ana magana ne akan gaskiya gaskiya ta in ka ce kana yin abu haka wanda ya ce yana biyayya ga Allah gaskiyarsa kenan ya yi ta a fili da kuma abu sannan kuma ba ka zuwa ka ce don ka gan shi yana aske gemu ka fitar da shi a cikin ahalin sunna shi ahalin sunna din ne amma dai yana da rauni domin ba na mantawa wani daga cikin manyan malamai yake cewa ya sauka a wani hotel wata rana ya an yi wani kiran sallah kiran sallah sosai shi ya ɗauka ma hotel ɗin ba wajen sallah ya ce da ya fito sai ya samu wani saurayi ma'aikacin hotel ɗin ne ba gemu ko ɓaya ɗaya a fuskarsa ya ce amma shi ne ya kira sallar nan kuma shi ya shiga ya limanci kuma ya yi tambaya a kan shi aka ce ya fi shekara 20 yana aiki a hotel din nan shi yake wannan aiki kaga in ya bar wani abin kila akwai wani abin da kuma yake ta iya a ka'idar hotel din ne sai ya aske gemu ta iya haka yanzu kamar misali wanda yake aikin soja akwai wanda yake aikin soja kila zuciya shi an tara ayyukan zukata mu ba mu kai nashi ba amma ba shi da gefe amma kuma ya fi mu kusanci da Allah amma cikin aikin da yake ya buƙaci cewa sai ya cire wannan abu to haka za ka iya samun wannan don ba za ka ce kawai mu da muke tattaruwa masallaci mun fi kowa imani ba ta yi wani da yake can yake gefen hanya ya fi ka ƙaramin imani ba ka sani ba haka za ka iya ganin soja ba gemu ba gashin baki ya take wandan shi kuma amma a zuciyar shi fi ka karfin imani domin ta iya yiwa na bar gemun ne dan wani ya gani ya ce min alu sunna kaga ta nan gefen ya wuce shi kuma ga dalilin da yasa ya cira nasa kuma ya shiga ne kila dan wata hidima da zai yi ga al'ummarsa da kuma addininsa kila wani kishi ne yasa shi ya shiga ya ga abin da ake ma musulmi ce bari ya je kare musulmi ta wani bangare ko ai ana samu ko ka gan shi dan sanda ko ka ga ya dame cikinsa ya ce a ah, ai na ga wani wani wani musulmi ba musulmi musul haka ake cewa ce ya ga wani musulmi musul gashi dai in ka gan shi kamar musulmi amma ba abin nan baka san zuciyarsa ba baka san me yake cikin zuciyarsa ba amma dai mafi cika dai a ga mutum da alama ta abin nan din shine mafi cika gaskiya wallahu ta'ala a'lam za mu dakata anan za mu tashi gaba ta gaba yace fa al abdu radiyan marbiyan sai bawa ya zama radiyan shi mai neman yarda ne kuma mardiyan abin yarda ne domin Allah zai yarda da shi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك akan cewa mutum zai yi niyyar kasar ne tun daga fita gida ko sai lokacin sallah kasar ana fara ta ne lokacin da mutum ya bar gari gane ko daga lokacin da ya bar gari lokacin sallah ya shiga lokacin zai fara kaso haka yanzu kamar misali wanda yake garin nan ya kama hanyar bauchi misali ya bar garin nan kamar karfe sha biyu a zahar ba ta yi ba ko haka ya bar nan sha biyu ila zuwa sha biyu da rabi ya kai tilde na ce akwai tsaye-tsaye a hanya da sauransu sai ya samu sallah don haka daga lokacin zai fara kasar mu haka sai mutum ya bar gari yake fara ba haka nan ajiye azumi din shan azumi sai mutum ya bar gida yake farawa mana in zan yi tafiya kano yau da cikin azumi ba wai daga gida zan karya azumi ba sai na fara tafiya lokacin da ya fara tafiya na je tasha na shiga mota aka dan juya baya dama ina da dan kunshin guzuri na da an kai farar gada ko an kai nefa shikenan sai na bude na sha kuna in gane ko amma mutum bai fara ci daga gida domin daga gida baka yi tafiya ba baka zama matafiyi ba amma da zaran ka bar gari sunan ka matafi domin kana iya farawa daga gida ka je kuma ka dawo tafiyar ba ta yiwu ba sai ya zama kaga eh, baka yi abin nan ba haka sai in ka fara ka shiga sunan tafiya shine na farko ka bar gida ka yi sallama da mutane ka ɗauje kanka ka je tasha ka kama mota an sa ka a gaban mota ko a baya an kama hanya ko wannan daga nan lokacin sunan ka matafi amma san da kake gida ka ɗauje kanka ba sunan ka matafi ba domin komai na iya faru da aka sai mutum ya fara tafiya wallahu ta'ala ala ko da kan eh mutum zai iya ajiyewa da ya yi ya kama tafiya zai iya ajiyewa na wani da kuma sai na samu zai a da sai ke jira liman sai saboda kwaɗayin jin sai jira liman sai kuma sai yi ya ka da shi ne kasar eh. a shi ne kasar idan ya bi mai cika sallah eh Eh, shi ne nake gaya ma shi mai kasar idan ya bi mai cikawa dole ya cika ka gane ko in dai ka bi wanda yake cika sallah kai hukuncin ka kai matafi ne kasar ka zo ka samu ana cika sallah to in ka riga kai niyya dole ka bi amma wai ka yanke ka jira an yi a biyu ka sa wannan ba sallah kai ba ne gane ko dole ka tashi ka cika in ba haka ba mutum bai da sallah aka mai kasaru lallai zai zai in ya bi mai cikawa zai cika sai dai dukkan su masu kasar ne suka haɗu to sai su yi kasar su ko kuma a'a su masu cikawan suka gabatar da kai to kai sai ka yi raka a biyu ka yi sallama su su cika sallar su sai ya sake sallar shi ba ta yi ba don wasu haka suke yi ko in ya bi sallar da ake raka a hudun an yi raka a biyu sai ya zauna sai a yi ta yi a yi ta yi har an kawo ka ji aka yi sallama sai ya sallama to wannan ba sunan shi ya yi sallah ba sunan shi ya yi sallah bai cika ba sai ya cika sallarsa dan sallah ba ta yi ba na tafiya da muke da sun na ba sa tsayawa eh. a ƙasar ya same ka har muka iso gida da muka so kuka so gida za ka rama don ƙasar ta ba da kafarta a kan eh mafi kyau shine mutum ya rama ta a tun da a ƙasar ta same shi sallah duk da yake akwai masu fatawan cewa ya ci kafin da ya zo gida an gane ko maganganu ne guda biyu amma dai ana la'akari ne da lokacin da sallar ta zama wajibi a kansa yaushe ta zama wajibi a kan shi lokacin da ya tsana lokacin da ya kama da ya yi sallah shine yace yaushe sallar ta wajabta a kan shi sanda ya zo gida ko sanda yake kan hanya lokacin ya kan hanya to yana kan hanya raka a nawa ya kamata yi to in ya zo gida sai ya biyu shi shine mafi sauki Allahu ta'ala na to kamar da watan Ramadan ka ci abincin bayan watan Ramadan za ka rama wannan mutum zai yi azumi ne kawai na ce ba man kana kun maridan au ala zafarin fa tun min ayyamin uka wata rana kawai zai rama rana ɗaya kawai zai zaɓa ya rama wannan kuma sauƙi ne na Allah shi yasa a cikin ayar Allah ya ce yuridu lahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin guda sauƙi bai nufin guda wahala haka rana ɗaya zai rama ba wai sai ya kuma wani azumi ya rama sannan da ciyarwa ba rana ɗaya zai rama ran da ya ajiye shine Allah ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhra inda akwai wani abu fiye da haka da ya zo shine Allah zai ce wa it'am Allah bai ce da ciyarwa ba dan haka azumin kawai zai rama domin shi ya ajiye kuma shi zai rama wallahu ta'ala a'lam Allah shi ne mafi sani